أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Lahadi, wacce ta dace da tara ga watan Jimadal Ula, hijiran annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam shekara bakwai, wacce ta dace da talatin ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar. Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake haɗuwanmu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka na hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna wallafawar ashe sa'id bin wahab al Allah maɗaukakin sarki ya ji ɗan shi ya mishi yau shine mu na talatin da uku cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba muna babi da ke magana akan addu'a'u ba'da tashahhud qabla salam wanda shine babi na hudu a cikin littafi. da yake magana kan addu'a bayan tahiya kafin kuma a yi sallama mun karanta addu'o'i guda shida tun daga na farko neman tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu azaban kabari azaban jahannama fitintinu na rayuwa da na mutuwa na biyu shi ma azaban kabari azaban masihid dajjal fitinan masihid dajjal azaba fitina na rayuwa da mutuwa da kuma neman tsari da abin da zai afka mu zuwa ga sabon Allah da kuma galabaita akan bashi mun karanta na uku wanda neman tsari hadisi sai na Abubakar ko na tabbatar da cewa mutum ya shi mai zunubi ne ya neman Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi na hudu shi ne neman tsari neman Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mutum abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhkhartu har zuwa ƙarshe na biyar shi ne fadin Allahumma inni a'inni ala dhikrika wa shukurita wa husni ibadatik sai na shida da karanta shi Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min ila afdal al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min 'adhab wannan shine na shida da muka karanta shine kuma muka karanta ƙarshe. a yau da ikon Allah za mu tashi ana bakwai daga cikin waɗannan addu'o'i da malam ya ya kawo a cikin wannan littafin mai albarka addu'a ta bakwai malike shine faɗin Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar wannan addu'a ta tabbata ta hanyar sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi imam ibn maja ya fitar da wannan imam abu dawud ya fitar da shi a sunan ɗinsa hadisi na 792 Malam Ibn Maja shi ma fitar hadisi na ɗari tara da goma. Imam Ahmad ya fitar da shi imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra ala ibn Kuzaima a cikin sahihu ibn Kuzaima shi ma ya ya da shi mace Muhammad Nasiruddin al-Albani a cikin sahihu sunan Ibn Majah da sahihu sunan Abi ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da wani ne daga cikin sahabbai ne ya faɗi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi ya tambaye shi abu da yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa rajulin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya tambayi wani mutum yace ma taqulu fi salati me kake faɗa ne a cikin sallah in ka zo kana sallah me kake faɗa qala sai ce a ya ce in nazo nayi tahiya in nayi tahiya thumma aqulu kafin in sallame sai ce Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar ce in nayi tahiya na gama kafin in sallame sallah sai ce Allahumma inni as'aluka al-janna ya Allah lallai ni ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan kuma ina neman tsarin ka tsare ni daga wuta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala fi fi hawlahuma nudandinu yace mu ma abinda muke roko kenan a cikin sallam. mu roki Allah ya ba mu aljanna ko mu roki Allah ya tsare mu daga shiga wuta aljanna da wuta halittu ne na Allah maɗaukakin sarki waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta su domin bayansa Allah maɗaukakin sarki ya halicci aljanna domin bayansa mutanen kirki kamar yadda ya halicci wuta domin bayansa kangararru kuma kowanne daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawarin sai ya cika su kowanne Allah maɗaukakin sarki alƙawarin sai ya cika su kuma aljanna da wuta kamar yadda muka faɗa halittu ne na Allah suna nan ba wai nan gaba ba ne za a halitti su a yanzu haka suna nan shi yasa cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki sai an tanadar da shi a babin aljanna Allah ce wa uiddat lil muttaqin a babin wuta Allah ce wa uiddat lil kafirin Allah ce an tanade su suna nan an tanade su saboda waɗanda suka cancanci shiga cikinsu Allah maɗaukakin sarki yana sanya bayinsa a gidan aljanna da rahamansa da tausayinsa yana sanya bayinsa a gidan wuta da adalcinsa an zane ku waka Allah maɗaukakin sarki ya halicce su saboda haka kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta mana yin aiki tukuru dan ganin cewa mun zama 'yan aljanna ko mun kukuta daga wuta daga cikin aikin akwai addu'a bayan ka yi aiki ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya sanya ka ciki to sai Allah maɗaukakin sarki da tausayinsa da karamcinsa sai ya karfi aikin sai sa ka daga cikin waɗanda za su ga gidan aljanna an gane ku Allah madaukakin sarki sai kalle ka da tausayinsa sai sa ka zama cikin aljanna saboda Allah madaukakin sarki sai fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi daga wuta kuma aka shigar da shi aljanna to tabbas hakika ya kubuta ya rabauta ya rabauta daga cikin maluman tafsiri da suke tafsirin suratul mu'minun suke cewa fadin Allah a farkon suratul mu'minun cewa qad aflaha muminun suke cewa waya daga Abdullahi dan Abbas yake cewa aljanna ce ta fara faɗan wannan magana da ta ga abin da Allah madaukakin sarki ya tanade ya tanada a ciki don waɗanda suka zama masu imani ‘yan aljanna da kanta aljanna ta ce faɗi aflahal mu'minu ta ce tabbas haƙiƙa masu imani sun rabauta masu imani sun ji daɗi masu imani sun suna ana musu sambarka so da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanada wa masu imani a gidan aljanna kamar yadda ita kuma wuta Allah maɗaukakin sarki ya siffanta mana ita da cewa guri ne na azaba. guri ne na tashin hankali guri ne na fitina na jarabawa guri ne wanda babu wanda zai fatan ya tsinci kanshi ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana hadisi ingantacce cewa ita kanta wuta da kanta sai da ta kau karan kanta wajen Allah cewa wani sashi na kona wani sashi so da bala'i ita kanta sai da ta kau karan kanta wajen Allah madaukakin sarki Allah ya kare yana daga yana da matukar muhimmanci mu kiyaye wannan addu'a a duk lokacin da muka yi tahiya kafin mu sallama sallah zuwa daga cikin addu'o'in da muke yi lokaci bayan lokaci Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya roki aljanna ya roki Allah aljanna so uku da gaske tun daga zuciyarsa aljannan da kanta kuma za ce ya Allah ka sanya shi ya zama daga cikina haka duk wanda ya nemi tsayar Allah ya tsayar da shi daga wuta da gaske tun daga zuciyarsa so uku wuta da kanta za ce ya Allah ka kara wani daga shiga cikina an gane ku haka sai mu sai mu kiyaye Allah ya sa mu gane addu'a ta takwas قال يك فدن اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين wannan yana daga cikin addu'o'i da ake lokaci bayan lokaci bayan an gama tahiya kafin a sallame sallah wannan yana daga cikin addu'o'i da suka tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamu nasa'i ya rawaito wannan hadisin kiryan kiryan har zuwa ga sahabi amma dan yasir Allah maɗaukacin sarki ya kare da a gare shi imamu nasa'i ya rauta a cikin sunan din hadisi na hudu. haka imamu ahmad ibn hanbal ya tsar da shi a cikin musnad dinsa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya nuna cewa hadisi dai ingantacce a cikin sahihu sunanin nasa'i hadisin kamar da muka faɗa ya samo asali daga sahabi ammar ɗan yasir a lafazin imamun nasa'i ya ce an afawa ibn sa'id ya ce hadisin daga wani da ake kira afa bin sa'id wannan tabi'i ne alkinani al kuma as an gane to yana daga cikin manyan malaman hadisi daga cikin tabi'ai an gane ko kuma ana kiran shi da Abu Sa'id sunan shi Aqa bin Sa'id kuma ana kiransa da Abu Sa'id asalinsa ɗan garin Madina ne amma ya rayu a Kufa a kufa ya rayu har ya bar duniya an rawaito hadisi da yawa daga gurinsa ya rasu hijira na da shekara ɗari da talatin da shida Allah maɗaukacin sarki ya ƙarfi rayuwarsa to shi wannan tabi'i yake cewa shi kuma ya rawaito ƙa bin sa'id shi kuma ya rawaito daga babansa a said baban shi ma tabi'i ne shi kuma baban almajirin ammar dan yasir an gane ku baban almajirin ammar bin yasir yake cewa baban yake cewa as-sa'id yake cewa salla bina ammar bin yasir ce wata rana ammar bin yasir ya limance mu sallah ya mana limancin sallah صلى بنا عمار بن ياسر صلاة عمار بن ياسر يا من يا جابورنشيم ونصلى عمار بن ياسر صحابي أنا كنت أبو اليقظان yana da wannan alkunya din ya daga cikin waɗanda suka musulunta farko-farko wanda shi asalinsa ba ɗan maka ba ne amma bin yashin asalin iyayensa sun zo maka ne a matsayin bayi daga baya aka yanta su fatin bayan su abu jahal suka yanta su kuma anan suka haife shi da ma mahaifin shi yasir da mahaifiyarsa sumayya bayan da annabi sallallahu alaihi fara kira zuwa ga musulunci suna daga cikin yan farko farko da suka karfi addinin musulunci suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi musu azaba iya azaba wadda a wannan azabar sai sanadiyan mutuwar mahaifiyarsa da mahaifinsa wakida mahaifiyarsa sumayya ita ce mutum na farko da ta fara mutuwa a cikin musulmai sanadiyan azaban kafirai shi yasa ake kiranta awwal shahida fil islam in ana kirga shahidai waɗanda sai mutuwar shahada a al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyarsa ita ce ta farko ita aka fara kashe ta sanadiyar musulunci sai mahaifinsa ya yasir daga baya shi amma ya samu sauki to shi amma bin ya yasir shi jagorance su sallah malam sa'id ya ce fa aujaza Zafiha ya ce a wannan sallar da ya jagorance mu sai ta kaita sai muka ga bai ja sallan yayi tsawo ba fa qala ba'dul qawmi sai wasu daga cikin waɗanda suke halarce aka yi sallan tare da su sai suka ce laqad khaffafta aw laqad awjasta suka ce ya ammar wannan sallan ai yayi gajeri da yawa ai ka taƙaita da yawa ka taƙaita wannan sallan da yawa Faƙala sai ce amma ala zalik فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace amma kuma duk da haka da waga na gaje ta sallan nan amma kuma a cikin sallan na roki Allah da wasu roko waɗanda na ji su daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai yace falamma qala tabi'ahu rajulun min alqawm Ya ce da Amma bin ce ya faɗi wannan maganar a lokacin sai ya faɗa musu addu'an ba sai tashi daga inda ya sallan sai wasu daga cikin mutane sai suka bi shi da suka bi shi fasa'alahu an addu'a sai suka tambaye shi ka ce kai amma a sallan nan kai wata addu'a da kaji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka sanar da mu ma addu'an mana mu ma mu ji mu ma sai mu rinka yi da suka faɗa mishi fa akhbara bihi al-qawm sai ba wannan mutanen labarin sai sanar da su wannan addu'a sai taranta musu tun daga farko har ƙarshe an gane wannan shine yadda aka yi Ammar bin Yasir Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi aka ji wannan addu'a daga bakinsa shi kuma yace ya ji daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'ar farkon addu'ar tawassuli ne kamun kafa ne kafin kuma aka yi addu'a yace Allahumma ya Allah bi ilmika al ina tawassuli da iliminka da saninka na ilimin gaibu wadda babu wani wanda ya sani sai kai wa qudratika ala al-khalq ina roƙonka da ikonka da ƙarfinka da kake da shi akan halittu wadda kana da ƙarfi akan kowa ko ba wani wanda yake da ƙarfi a kanta. ina roƙonka da wannan ina samun kafa da waɗannan manyan siffofi naka siffanka na ilimin sanin gaihu da siffanka na iko da kudura da kake da shi akan halittu gaba ɗaya ahyini ya Allah ka raya ni ma alimta alhayata khairan matuƙar a iliminka na gaibu ka san cewa rayuwa ta ita ce alkhairi a gare ni ya Allah in a iliminka na gaibu ka san cewa ci gaba da in zama rayayye ba zai sa yin asaran duniya da lahira na ba ba zai ba zan je in jajjabo ma kaina wani abu da yasa in rasa aljanna ba in zama hasararre a filin alkiyawa wato ya Allah ka raya ni an gane ku addu'a bi shart kenan ko kaga shar'i ya Allah ka sa in ci gaba da rayuwa amma in har ci gaba da rayuwa ta ba zai sa in yi hasarar lahira ta ba to ya Allah ya Allah ka raya da ni wa tawaffani ila alimta alwafata khairan li ya Allah in kuma mutuwa ta ita ce alkhairi a gare ni ya Allah ilimin ka na gaibu ka san cewa in yau na mutu zan rabauta zan zama dan aljanna ya Allah to kuma ka kashe ni in tafi zama dan aljanna ya fi mun da da irin wannan rayuwa a wannan duniya ahyini ma alimta alhayata khayran li wa tawaffani idza alimta alwafata khayran li kace Allahumma ya Allah inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya Allah ina roƙon ka yi mun arziki ka sa in zama mai tsoronka a ɓoye ko a fili in ina ni kaɗai ne filghaib ina ni kaɗai ba wanda ke gani na ba wanda ya san ni ni kaɗai ne ya Allah ka sa in zama mai tsoronka ina cikin mutane ina tare da ka ni ya Allah ka sa in zama mai tsoronka yanzu duk abin da zan zan yi neman yardanka ne ba don ku burge su ba an fahimta ku ce ya Allah Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya Allah lallai ni ina roƙonka ka azurta ni da in zama mai tsoronka a koye da kuma a bayyane wa as'aluka kalimatal haqqi fil riba wal ghadab yace ya Allah ina roƙonka ka azurta ni kamun arziki da faɗan magana ta gaskiya a lokacin da nake cikin fushi da lokacin da nake cikin farin ciki kare zama dan ina cikin sabanin farin ciki in faɗi maganar da ba haka ba dan in huta haushi kuma Allah karkata saboda ina cikin farin ciki in faɗi maganar da ba haka ba ya Allah ka mun arziki da faɗan maganar gaskiya a lokacin da nake cikin fushi da kuma lokacin da nake cikin farin ciki kaga wannan yake wanda Allah ya datar da shi to kana wannan kana roƙon Allah a wannan lokacin lokacin da fa ka yi gaba shahu Kayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kace wannan addu'a daidai za ka ga musalla yace wa as'aluka al-qafda fil ghina wal faqr ya Allah ina roƙonka ka sanya ni in zaman tsakatsaki a halin wadata da kuma halin rashi lokacin da nake da wadata kar in zama marowaci kan zama almubazziri shine alqafda din kar gani da wadata amma kuma na da ɗabi'a addu'ar da muka karanta a baya an mu roƙi Allah daga rowa ko Allah tsare mu daga rowa to kaka zama rowaci kuma kaka zama almubazzari ne barnan dukiya inda bai da amfani kamar yadda malam shekaran da ya hankali a hukumar juma'a ko kaga kan zama mai barnan dukiya inda bai da amfani Allah madaukakin sarki ya yi bayansa bayinsa bayinsa waɗanda Allah madaukakin sarki jingina zuwa gare shi ibadur rahman daga cikin dabi'un sa Allah ce alladina an anfaqu lam yusrifu wa lam kuturu, wa kana baina zalika qawama daga cikin ɗabi'un bayan Allah mutanen kirki ne waɗanda lokacin da za ku kashe dukiya ba sa barna da shi ko ba sa kama hannu su kibarwa inda ya dace su bayar suna zama tsakatsaki suna zama suna samun alƙas. to kana roƙon Allah ya sanya ka daga cikin wannan kuma shine umarnin da Allah ya mana a cikin suratul Isra Allah ya umarni da haka la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsuqha kullal bast haka Allah ya ce karka dunkula hannu ka noke ka zama marowaci kuma karka buɗe hannu ka zama mabarnaci haka Allah ya umarce mu to lokacin da kake cikin wadata a kana roƙon Allah ya sanya ka ke azurta ka da zama tsakatsaki haka wal lokacin da kake cikin talauci shi ma ka zama tsakatsaki kar ka zama mai kai ƙaran Allah wajen bayan Allah kuma kar ka zama ka zauna ka naɗa hannu ka ce to bai da Allah zai da mu yayi da mu an fahimta ku kar ka kar ka zama mara kar ka zama maroki kuma ka fita ka nema to ka kana da alƙaf kenan a lokacin da kake cikin talauci baka je kana ta roƙo ba kana yawo sanan ka ya zama roƙo jin mutane jin gidajen mutane kiran mutane a wa har su daina daukan wayan ka saboda tsabar roƙo ko baka koma ka naɗa hannu ka ce to in dai Allah ya sa za mu ci ai zai kawo mana a baka zama mai kasu ba kenan yalma ba ka kai karan Allah wajen bayan Allah kuma kana fita ka nema to kana roƙon Allah wannan wa as'aluka al-qafza fil ghina wal faqr yace wa as'aluka na'iman la yanfad ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da ni'imar da baya yankewa ni'imar da baya karewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne yake da arzikin da zai karewa an gane ku to kana roƙon Allah ya azurta ka da ni'imar da zai karewa wata ni'ima ce ba ta karewa ita ce ni'ima ta imani wacce za ta kai ka zuwa ga gidan aljanna ita ce kadai niman da ba ta karewa amma duk wata ni'ima da za a baka a duniyar nan tana karewa ko babu wata ni'ima da za ka samu a duniyar nan wanda wanda ba ta da wata side effect in banda ni'ima ta imani Idan imani ce kadai ni'iman da in ka samu tafiya kenan ba za ta sake ka ba ba wani isar da za ta maka mummuna ko ba za ta barka wata ka ije ka a gidan aljanna to kai yake Allahumma inni as'aluka ni'iman لا ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع يا الله إنا روقنك كأزرتاني دا فرن تكين دا بايا ينكيوا كأزرتاني دا فرن تكي فرن تكين دا بايا ينكيوا شو معلومات كفترة شين فرن تكي دا إيماني فرن تكي دا إيماني يسا شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أتكين لتاجنك آه zadul arwa ila biladil afrah yake faɗin cewa akwai akwai wata aljanna a duniya wanda bai shiga wannan aljanna ba ya shiga aljannan lahira aljannan ita a duniya take duk wanda bai shiga wannan aljanna na duniya wato ba ya shiga aljannan lahira haka ya faɗi wannan magana a cikin littafin sa risalatu min qayyim ila ahdi ikhwani me kake aljannan duniya shine jin daɗi da natsuwa da farin ciki yayin da mutum ke wani aiki na ibada da ke ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah ya ji cewa zai son wannan aikin ya yanke ya ji natsuwansa da farin cikinsa da jin daɗi yana cikin wannan aikin har ma ya bada misali ya bada misali da sallah yadda magabata annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ma yana yake ce ma Bilal lokacin sallah yi ce ya Bilal arishna bis salah ya bilal ka hutashe mu da sallah su suna samun hutu ne in suna cikin sallah an fahimta ku to kana roƙon Allah ya azurta ka da irin wannan farin cikin da baya yankewa yace wa as'aluka riba ba'da al-qada ya Allah ka azurta ni da zuciya mai yarda da ka bayan kayi hukunci a kaina duk irin hukuncin da Allah kai a kaina ya Allah ka sa in yarda zuciya ta natsu ta aminta da wannan hukuncin. duk wata jarabawa da za ta zo in yadda cewa daga gurin ka ne in ban in Allah bai azurta ka da wannan ba to shi ne sai Allah haɗa ka da jarabawa rashin yadda da Allah daga nan sai ka fada zuwa wajen bokaye ka zama mushirki ka mutu ka zama arne ka shiga wuta an fahimta ku amma zuciyarka ta zama tana yadda da hukuncin Allah to duk wata jarabawa da Allah zai maka ka yadda cewa daga wajensa ne kuma lada zai baka shikenan sai ka huta sai ka huta yace wa as'aluka bardal aishi ba'da al-maut ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da rayuwa na jin daɗi bayan mutuwa tun daga lokacin ƙarfin rai a ce maka ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati tun daga wannan lokacin a maka wannan wannan wannan wannan bushara bayan an cire ranka, Allah madaukakin sarki ce uktubu isma abdi fil illiyin ku je ku rufe sunan bawa na a cikin al'illiyun bayan an binne ka a kabari a nuna maka mazauninka aljanna a faɗaɗa kabarinka a dinga shayar da kai da ni'iman wannan aljannan tun kafin alkiyama ta tsayu ranka kuma ya rinka yawo a cikin tsuntsu daga cikin tsuntsayen gidan aljanna ta gane rayuwa mai daɗi kenan ba mutuwa bayan an tashi a filin alkiyama ka zama daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai kubutar da su daga alfazaul akbar to kana roƙon Allah ya azurta ka da wannan ba wanda ke samun wannan sai wanda ya mutu ba mushrike ba dan bid'a ba a wanda rayuwarsa shirka da bid'a ya sa ga wallahi ba zai samu wannan ba inda za a yi samu wannan ci wasaluka barzal aishi ba'da al-maut yace wa tsaluka lazzatan nazari ila wajhik ya Allah ka azurta ni da jin daɗin kallon fuskanka a gidan aljanna ‘yan gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki zai azurta su da kallon fuskan Allah mai rahama maɗaukakin sarki kallon da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan jin daɗin ya fi jin daɗin zama a gidan aljannan kansa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wannan a cikin alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi ya tabbatar da wannan cikin sunnoninsa ingantattu an fahimta ku to kana roƙon Allah ya azurta kai sa ka daga cikin waɗanda za su yi ma Allah irin wannan kallon Allah ka sa mu cikin su ce wasauqa ila liqa'ik ya Allah ka sa mun san haɗuwa da kai ka sa mun san haɗuwa da kai to kuma ba a haɗuwa da Allah sai an mutu ko akwai bawan allahn da Allah maɗaukakin sarki yake sa masa san haɗuwa da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadithin na Aisha yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yake son haɗuwa da Allah Allah maɗaukakin sarki shi ma yana son haɗuwa da shi na na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha tace ya sallallahu ai da, babu mai son mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba haka bane ma'anan magana ma'anan magana shi ne duk wanda mala'iku suka zo ɗauka ransa ko in mutumin kirki ne sai an nuna masa makomansa in mutumin banza ne sai an nuna masa makomansa a wannan lokacin mutumin kirki zai zo duk duniya ba abin da yake so kamar a tira ran ya tafi kawai duniyar ma ta ishe shi shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bashi zabi yace sirra fi qil a'la yace a ah, mu tafi can kawai nan nan ba abin da zan zauna yi mutumin banza kuma a lokacin zai rika ce a jinkirta mishi qala rabbi ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt ce ya Allah dan jinkirta mu in dan gyara fa asaddaqa wa kun min as-salihin dan jinkirta mu dan ƙara kaza in ƙara sadaka in ƙara aiki kaza in ƙara aiki Allah dan bani ƙara ƙara mun lokaci to kaga wannan bai so haɗuwa da Allah ba ke to kai kana son Allah ya saka cikin wancan na farkon ne ya zama kana Allah Allah kana shauki ina ma ka haɗu da Allah fi ghairi barra'a mudirratin ba tare da wata cutarwa mai lahani ba ba tare da an sha wahala ba tare da ka shiga uku ba ya zama kana shauƙin haɗuwa da Allah wala fitnatin mubilla ko ba tare da ka haɗu da wata jarabawa wacce za ta fatar da kai ta zamar da kafanka kamar hanyar Allah ba sai ce Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah ka kawata mu kamana ado ka mana kwalliya da ƙawa da ado na imani waja'alna hudatan muhtadin ya Allah ka sanya mu masu shiryarwa kuma mu ma ka sanya mu zama shiryayyu an fahimta ku waja'alna hudatan muhtadin ka sanya mu masu shiryarwa ne kuma ka sanya mu ma mu zama shiryayyu wannan addu'a amma bin yasir Allah ya kare da a gare shi ya tabbatar ya ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma manzo Allah ya koya musu rinka yi ne bayan tahiya kafin su yi sallama Allahumma bi ilmika al-ghaibi wa qudratika ala al-khalq ahyini ma 'alimt ila 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha 'alimta al-wafata khayran li اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برز العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين الله ما دوكتين سركي سامو a nan sha Allah ta'ala za mu dasa aya a yau in Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu karasa waɗanda sauran waɗanda malam ya kawo abinda muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abinda muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira malam salamu alaikum tambayanka na jiyan nan na yi na yi in suna jiya bayan mun tashi wajen wa'azi wajen karfe goma da dai wallahi na mata ne tambayar muna tare da su malam rufai da su malam dawud gaba ɗaya na manta da Allah sake tuna mun sai in kira su ko kai ma ka manta to shi kenan wallahi na yi na yi in suna kuma na goma ya wuce na dare an tashi wa'azi na ga ba zan kira ka wallahi gaba ɗaya na na yawa tambayar masu janaba za su iya maza wanka ko daukan gabo yawa to insha Allah ta'ala zan zan tambaye su da anjima insha Allah na yi na yin tuna na manta me ce tambayar akwai tambayar da aka mun na mace ban sani ba amma na manta tambayar kuma dare yayi na ga ba zan kira ka a wannan lokacin ba insha Allah ta'ala Allah ya samu nashi na'am wace ba mu amsa ba da yanzu mun kai kan shi kowa إيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وذقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وذقنا اجتنابه اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa